Ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan ƙara hakkokin bil'adama Amnesty International ta bayyana damuwa matuka game da wasu matakan da jami'an tsaron ƙasar Ghana suka ɗauka akan fararen hula tare da 'yan jarida abin da ya sanadiyar hatsarin rayuka tare da jikkatar wasu. Ƙungiyar na jawabin ne yayin da take gabatar da rahotonta na shekara-shekara inda ta bukaci da gwamnati ta ɗau matakai domin tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba kuma. We call on the state and its institutions to take a critical look at the issues raised in this report and address them a bara ne wasu dakarun soja suka bude wuta akan wasu al'umman zangon ejira da ke nan jihar Ashanti yayin da al'umman ke zanga-zangar nuna damuwarsu bisa kazamin kisan da an kai ma wani saurayi Muhammad Kaka da aka ce mambar kungiyar matsin lamba ta Fix the Country ne mai fafutukan ƙar hakokin bil'adama a nan kasar mutane biyu ne suka rasa rayukansu kazalika wasu suka fuskanci raunuka masu tsananin gaske sakamakon matakin da dakarun suka dauka Malam Usama mai tattaro matasan kungiyar matsin lamba ta Economic Fighters League a nan kasar Ghana ya marhaba da kiran da Amnesty International ta yi ma gwamnati. Mun rayu da Amnesty International gaskanci da ake yi ma civilians. Don wani Muhammad Kaka an kashe shi cikin dare bayan an je an yi biso ana komowa polisai da yan military suka kuma kashe matasa biyu akwai wani su guda yanzu haka ya rasa kafansa. Sai dai kuwa coordinator raya ci gaban zangonnin faɗin kasar tare da tsakiyar birane kana lauya mai ƙara hakokin bil'adama a kasar Honorable Ben Abdullah Banda ya ce gwamnati ta baiwa iyalan waɗanda sun kwan babu sakamakon harin da sojoji suka kai musu a zangon Ijira diya. An kafa kwamiti ta yi bincike, inda kwamiti nan ta kare bincikenta da report ta zo gwamnati ta cire mutane sai na kara kan mutanen da Ministry of musamman da ni da wayansu manyan manya na zango mu duka muka je jura muka je muka basu hankuri dangane abin da yawo da muka je wurin kuma gwamnati gwamnati ta ba da compensation kamar a ba wayanda suka rasa iyalai. To sai dai ba amfani da karfi fiye da kima akan fararen hula kaɗai ne ƙungiyar ta yi Allah wadai a kai ba har da macin kosun fursunoni a gidajen yarin sassa daban-daban na faɗin ƙasar abinda mataimakin shugabar babban gidan yarin Kumasi Central Prisons Malam Usman ya gaskata. Kumasi Central Prisons an gina prisons nan idoki e mutane 700. To yanzu akan ne ga muna da mutane da gidan yarin ga 1911. Kungiyar ta kuma ce cin zarafin mata da kananan yara mata ya karu. Women continue to suffer discrimination and gender-based violence. Kazalika hare hari akan masu lawaɗi da madugu ya sananta da ma tilasta mutane ficewa matsugunansu da gwamnati take ci gaba da yi ya sanya jama'a da dama cikin mawuyacin hali a kasar. Na wannan aka fasa mai dakin shi da yaran shi da komai da komai. Wallahi bai ba abin ne ya doki cikin dakin shi. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana.